kalangu studio kalangu tahiya yanayin niger kalangu studio kalangu yanayin niger fondation irondel niger Sachan hausa studio kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanin labarin A shafin baiwa 'yan takarar shugabancin ƙasa magana studio Kalangu ta samu firantawa da Jibrila Bare mai nasara ɗan takarar jam'iyyar UDF Fesowa ba. Za mu isa birnin agadas domin dumawa bisa batun zaman lafiya da gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali a ƙasar Nijar, fusa'ar da Seni ta shirya don mata da matasan jihar. rahoton musamman na shirin yau ya danganta da fusa'ar da wayan Nuwaye da gwamnatin ƙasar Nijar suka yi na girka sansanin jami'an gandun daji a balbalin termit da Tintuma. Masu sauraro barkamu da yau Juma'a 11 ga watan Disamba 2020. Gunguma maɗantani ke dauke da ragamar shirin. A dalilin zaɓuɓɓukan shekara 2020-2021, Studio Kalangu na baiwa 'yan takara daban-daban na shugabancin ƙasa magana domin su gabatar da tsarin siyasar su. Yau Malam Jibril Bare mai nasara ɗan takara na jam'iyyar UDFP Sawaba muka gayyato ga zubin firar shi da Asumana Shina. Jibril labarai mai nasara, me yasa kake takara? Ina da burin kawo tawa gudunmuwa wajen shugabancin wannan ƙasa cewa tamu kuma musamman ma ni kaina na yi wa ƙasa aiki a matakai daban-daban na farko a cikin aikin gwamnati sannan a bankin tsakiya na kwashe kusan shekaru talatin. Na zama kuma mai ba da shawara ga wani shugaban ƙasa kenan daidai ne a matsayi na masanin tattalin arziki. Kun san tattalin arziki menene shi kyautata jin daɗin zaman rayuwa al'umma. vie des populations. Les axes d'un pays comme le Niger manufofin wata ƙasa kamar niger mai faɗin gaske murabba'in kilomita miliyan guda da dubu ɗari biyu da satin tare da matasa fiye da kashi tamanin na al'umma na ƙasa da shekaru talatin idan kuka tafi bisa shekaru goma sha biyar kuna da kashi hamsin da biyar da suke da ƙasa da shekaru goma sha biyar kana ganin abin da ke akwai miliyan ishirin da ɗaya na al'umma ƙasa mai hasken rana kwanaki ɗari uku da satin da biyar bisa ɗari uku da satin da biyar tare da dukkan arzikin da kuke tunani iranium zinari man fetur bakin karfe phosphate kwal ruwa kogin isa ana da komi na zama masu arziki a nijar amma mu ne mafi talauci a duniya muhimmin abu na farko shine ilimi ba yadda ake yin shi ba a yau kun san abin da ke faruwa mu ne na baya a duniya duk da abin da ake zubawa ina ganin abu baya yi tunda bankin duniya ta ce akwai asara sosai don ma kada ta ce duka. Me ya bambanta ka da sauran 'yan takara? Ni ba neman in bambanta ganin duk wanda yake son zama ɗan takara yana da jadawalinsa da zai gabatar. Bana iyar amsa maka ku ne ya kamata ku san wanda ya bambanta da wani. Bari mu yi tattaki zuwa yankin Abzin. Ana sauran 'yan kwanaki a gudanar da zaɓuɓɓukan 'yan majalisar ƙananan hukumomi kungiyar seni mai zaman kanta a jiya alhamis <laughs> goma ga watan disamba 2020 a birnin agades ta shirya da wani babban taron bada labari horo da kuma kawo goyon baya ga mata da matasa bisa ga zaman lafiya da gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali a ƙasar Nijar. Madam Abdu Marietu, babbar sakatariyar Seni ta bayyana dalilan wannan babban taro inda ta ce. Wanga forum mahawara da muka zo yi muka ce a gayyakin mata da matasa su zo a yi musu wayin kai bisa kan matsaloli da ake gani kullum in ana election. Kun san mata ake sa su tara mutane. Amma kuma in ana kamfani sai ka gani an sa yara matasa su yi ta bugan juna su yi ta zage-zage wannan bai kamata ba mu duka 'yan Nijar ne saboda shi seni da PBF da yake taimaka shi aka ce a zo a waye musu kai ana iya yi kamfan ba da zage-zage ba cikin nasuwa kwanciyar hankali da dariya tunda mu duka 'yan Nijar ne ya kamata mu son juna mu bar violence tsakaninmu. Daga yankin Abzin bari mu isa yankin Dandawa. haduwar hankulan Dandawa wata ƙungiya ce ta 'yan asalin ƙaramar hukumar Gaya a jiya ta fi sa'anta da wata haɗuwar wayar da kai zuwa ga 'yan takarar majalisar kwamin ɗin bisa ga aikin wato mashawarcin karamar hukuma. Bari mu saurari mummuni danya wato shugaban ƙungiyar afirarsa da wakilinmu Fadal Alu. Mashawarta na da'ira yana da mahimmanci su san nauyin da ya rataya a wuyansu. Aikin su kuwa shine su kula da duka abubuwan da za su kawo ci gaba a fannin da'ira, musamman kamar irin nazari da kuma amincewa da kasafin kuɗin da'ira da ke da nasaba da dukkan abubuwan da za su kawo ci gaba. Waɗannan abubuwa ne muke son ganar da su, kuma ina tunanin taron yau zai ba su damar sanin mashawarta na da'ira suna nan ne don don ci gaban da'ira ba wai su tattara kuɗin da'irar ba su saka aljihunsu. Euh, Bari dai mu tsaya a yankin na dandawan a garin gaya sun samu wakiltar sosai ya kasance zuwa ga farfagandin yakin zaɓe ne ko kuma bisa jerin sunayen 'yan takara mata kenan shaidar da shugabar matan gundumar gaya halimatu elaji muhammad ta yi wa ga bakin mai ita ta fi daɗi ga fasarar kalamun nata. wallahi mata na hutowa alhamdulillahi cikin anguwa zaka iske mace ɗari kafin ka kirga maza ishirin cikin wannan kamfani kuma wajen fita ba mu yarda maza su fi mata yawa maza sun yi komai don su darne mu amma mun kiya ne komai mace ta sa a gaba za ta yi shi mun kwatanta ma mata su fito su yi siyasa yanzu ma mata kaɗai ne suka ajiye takarar neman kujerar majalisar dokoki mu ne muka san ciwon yan uwanmu mata kuma mu muka san ciwon yan ƙasa mata su fito da himma saboda alhamdulillahi gaskiya mun samu 'yan takara mata na ƙaramar hukuma da dama bari mu komo babban birnin ƙasa rukunin 'yan jarida ga batun ruwa tsabta da gyaran muhalli rejiya bisa rakiyar wata kungiya mai zaman kanta sun shirya da wata muhawara da 'yan jarida bisa batutuwan da suka shafi ruwan sha tsabta da gyaran mahali da ke cikin jadawalin siyasar 'yan takarar shugabancin ƙasa na shekara 2020-2021 a cewar ɗanbaji usman shugaban rijiya kimanin rabin al'ummar niger ne bata samun ruwan sha tsattattu ga bayanin da ya yi Samun ruwa wani 'yanci ne na tushe. Don haka ne a matsayinmu na ƙungiyar 'yan jarida za mu yi aiki a waje da ciki domin samar da ruwa ya kasance a cikin ajandar ci gaba zuwa 2015 haka muka yi kuma za mu ci gaba da mika bukatocin don samun kai ga ruwa su zama na kowa da kowa nan zuwa 2030 duka dai a cikin wannan shekara mun zo da wasu abubuwa waɗanda da farko za mu horar da 'yan jarida abubuwan da ya kamata a yi a cikin wannan abin mun wayar da miliyoyin jama'a A yau akwai rabin kashin al'umma da ba su samun ruwa duka da ƙoƙarin da muke yi. Abin da ya shafi yin bayan gari da fili, akalla wajen miliyan goma sha biyar na al'umma ne suke yin bayan gari da fili. Wannan abin ya yi kamari sosai. Daga yamai bari mu isa yankin zarmakwai. Gungun 'yan wasa mai lakanin Bororo Motors and Africa JBMA a farkon watan gane a birnin doso suka saka usul ɗin rangadi na yankin ƙasashen afirka ta yamma manuwar da ita ce shine gabatar da wasanni a cikin garuruwa kuma su bayar da wato motoci masu taya uku ga cibiyoyin kiwon lafiya na karkara bube ardagalo ɗaya daga cikin wato wannan tawagar ya karawa na na hadiza hassan wakiliyanmu bayani C'est un groupe qui fait ses œuvres dans l'automobile. Reshe ne wanda ke ayyukansa ta fannin motoci. Yanzu muka yi tunani shin me za mu yi wa macen karkara saboda mun gani da akwai matsaloli da dama a karkara. Sai muka taru muka ce ya kamata a tallafa musu da motocin ɗaukar marasa lafiya masu taya uku. A yanzu akwai yankuna da dama inda motuna basa zirga-zirga. Tarko bai biyan bukatar na a ɗauki ɗan malati a kai shi da gaugawa likita. Ɗan malati da aka yi gaugawar kai shi likita to akwai akwai babbar sa'a ya waraka kamar yadda jami'an kiwon lafiya ke wannan kalma kenan mu ta wannan fuskar ne muka ce maimakon a ɗau 'yan malati bisa tarko ko moto gara motar ɗaukar ɗan malati mai taya uku don a samu cikin gaggawa a kai marasa lafiya. A ranar Asabar da ta shuɗe a birnin Doso bisa tsarin Schult Time Haɗakar ƙungiyar badminton ta ƙasa ta fi sa'anta ba da horo ga malaman tsalle-tsalle da guje-gujen motsa jiki. Abdullahi Hassan shugaban haɗakar ya ƙarawa Ausi Abdulrahman bayani kamar haka. An samu wani mai koyarwa wanda kuma ya samu sa'ar halartar ba da horo na kwarewa sosai a kasar China. Ya halarci samun horo na ƙasa da ƙasa. Haɗakar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ta ba shi lamunta Don mi muka zaɓi kawo shi a nan doso don ya ba ku horo na kwarai. Dama ce da aka baiwa malaman gudu da tsalle-tsalle na doso wanda ya kamata su damka Ana cewa ya fi sauƙi a samu fifita cikin sabuwar wasa. Badminton sabuwar wasa ce a Nijar. To amma daman shekaru da dama ake yin ta. Ina tabbata muku da wasa ce da za ta iya ciyar da mai yin ta. a sanninki muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La rika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu gabayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma ga rahoton na musamman. Bisa manufar ƙara kyautata kariyar tsanwar gandun daji da halittar da ke cikin balbalin gandun daji na termit da tintuma, ONG Noye ta samu izinin daga gwamnatin ƙasar Nijar na girkin wani sansani inda jami'an gandun daji hamsin za su fake. Habu Sarki ya aiko muna da rahoto a kai, Asumana Shina Mamun Ada da Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. domin inganta ba da kariya ga keɓaɓɓen dajin tarmita da tantuma da kuma kawo ƙarshen ayyukan mafarauta gwamnatin nijar da ƙungiyar noye sun yanke shawarar ƙirƙira wani sansani a ƙasan dutsen tarmit inda kimanin jami'an kare gandun daji hamsin za su kasance a cikin wannan tsari ne dukkan ɓangarori masu ruwa da tsaki a lamarin suka haɗu a ƙasan dutsen na tarmit a ran ashirin da takwas ga watan nuwambar na dubu biyu da ashirin domin aza tubalin farko kanal ibrahim bello mataimakin shugaban sansanin ya bayyana dalilan da suka sa aka zaɓi wannan wannan wuri. Wani muhimmin wuri ne daga nan ana da dama da sauri na tafiya ko ina lungu-lungu sako-sako na wannan gandun daji daga cibiyar wuri da aka zaɓa bisa zurfin tunani sosai. Wakilin kungiyar Noye a Nijar Abdullahi Haruna ya bayyana cewa wannan sansani wani tushe ne na baya da zai ba jami'an gandun daji damar kula da namun dajin sosai da kuma aiki tare da al'ummar yankin. Wani sansanin baya ne domin baiwa jami'an kungiyar norway zarafin sa ido da kula da muhallin halittu har ma da yin aiki kusa da kusa tare da al'ummomin wurin yanzu daukar masu gadi su ne za su taimakawa jami'an gandun daji wajen aikin sa ido sintiri da kula da muhallin halittu za su kasancewa nan za su zama tare da kowa za a samu kusan talatin tun daga farkon shekara ta 2021 za su zama 'yan uwan kowa kula da aiki zuwa rangadin aiki daga nasa bangare shugaban sansanin frederick Frederic Dumont ɗan ƙasar Faransa ya bayyana cewa bai da wata shekara a game da tsaron lafiyarsa domin al'ummar yankin ne za su tsare shi. Euh, game da abin da ya shafi euh, tsaro a ɓangaren gandun daji babu wata fargaba ko damuwa gare mu domin hakika muna nan a ƙarƙashin kariyar al'ummomi muna aiki tare da su cikin haɗin gwiwa su ne da kansu suke kula da tsaron mu. Shi kuma Guguni shugaban wata kabila ya bayyana cewa wannan wata dama ce ta su taimakawa kungiyar noye saboda ta cimma cikakkun manufofinta. Mu duka a nan muna da nauyin da yake mu na jagoranci. Gina ya kamata kowane daga cikinmu ya dafa wa noye domin ya cimma muradunsa. Masu sauraron rediyoyi abokanan hulɗa na studio Kalangu albishirinku, za ku saurari abubuwan da ke kana kai tsaye bisa ga zaɓuɓɓukan kwansuloli a ƙasar Nijar ta setin rediyoyi 46 abokanmu na hulɗa ranar Lahadi uku ga watan Disamba karfe 10 zuwa karfe biyu na rana da marice kuma karfe uku zuwa karfe bakwai na yamma. ranar litinin 14 ga wata daga bakin karfe goma na sahe cikin harsunan faransanci zabarmanci hulanci da kuma buzanci da hausa to madalla duka-duka abinda ya sauka kenan mu huta lafiya.